Ayyukan manzanni Sura goma sha biyu A lokacin nan kuwa, Sarki Hiridus ya fara tsanantawa waɗansu a cikin jama'ar masu bi. Hiridus ya sa aka kashe Yakub, ɗan uwan Yohana, da takobi, da ya ga Yahudawa sun ji daɗin abin da ya yi, sai ya kama Bitrus, shi ma, wannan ya faru ne a kwanakin bikin burodi. marar yisti ne. Da Hiridus ya kama Bitrus, ya sa shi a kurkuku a hannun sojoji goma sha shida su yi gadinsa, yana da ninya ya kawo shi gaban jama'a ya hukunta shi bayan bikin ketarewa. Sa'an da Bitrus yake a kurkuku, jama'ar masu bi kuwa ta nace da yin addu'a ga Allah saboda shi. A daren nan, da Hiridus yana tunani zai fitar da Bitrus idan gari ya waye, Bitrus kuwa yana ɗaure da sarka biyu, yana barci tsakanin sojoji biyu, masu gadin kurkuku kuma suna bakin kofa suna gadi. Ba labari, sai ga wani mala'ikan Ubangiji ya bayyana, wani haske kuma ya haskaka ɗakin Sa'an nan mala'ikan ya taɓa Bitrus a gefe, ya tashe shi, ya ce, Maza ka tashi. Sai kuma sarkokin suka fita daga hannun Bitrus. Mala'ikan ya ce masa, Ka sa rigarka, ka kuma sa takalmanka. Sai ya yi haka, mala'ikan ya ce masa, Yafa mayafinka ka biyo ni. Sai ya fito, ya bi shi, bai san cewa abin da mala'ikan nan yake yi. gaskiya ba ne, ya ɗauka ru'uya ce yake gani. Da suka wuce masu gadi na farko da na biyu suka kai kofar bakin karfe ta shiga gari, kofar kuwa ta buɗe musu da kanta sai suka fita, sun zo ƙarshen wani titi kenan sai nan take mala'ikan ya rabu da shi. Sa'an nan Bitrus ya komo cikin hankalinsa ya ce, Yanzu kam, na tabbata Ubangiji ne ya aiko mala'ikansa, ya cece ni daga hannun Hiridus, da kuma dukan muguntar da Yahudawa suka shirya a kaina. Da Bitrus ya gane haka, sai ya je gidan Maryamu, mamar Yohana, wanda ake ce da shi Markus, inda mutane suka taru da yawa suna addu'a. Da ya kwankwasa kofar zauren, wata yarinya mai aiki a gidan mai suna Roda ta zo ta ga kowane ne, da ta gane muryar Bitrus ba ta buɗe kofar ba don murna, sai ta koma ciki da gudu ta gaya musu cewa Bitrus yana tsaye a kofar zaure, sai suka ce mata, Kina hauka? Ita kuwa ta nace cewa shine ne. su kuwa suka ce, To, mala'ikansa ne. Bitrus dai ya yi ta kwankwasawa da suka buɗe suka gan shi suka yi ta mamaki, shi kuwa ya yi musu alama da hannu su yi shiru, sa'an nan ya bayyana musu yadda Ubangiji ya fito da shi daga kurkukun, ya kuma ce, Ku fada wa Yakub da sauran ’yan uwa wannan abu. Sa'an nan ya tashi ya tafi wani wuri, da gari ya waye, ba karaman ruɗewa ce ta tashi tsakanin sojojin nan ba a kan abin da ya sami Bitrus. Da Hiridus ya neme shi bai same shi ba, sai ya bincika daga masu gadin, ya kuma ba da umarni a kashe su. Bayan wannan, Hiridus ya tashi. daga yankin Yahudiya ya tafi Kaisariya ya yi ’yan kwanaki a can. A lokacin nan, Hiridus yana fushi sosai da mutanen Taya da na Sidon, sai suka zo wurin Hiridus tare domin neman salama, suka kuma nemi goyon bayan Bilatus, shugaban masu hidimar sarki, shi kuwa ya yarda ya taimake su, sa'an nan suka tafi wurin Hiridus, suka nema su shirya zamansu, gama suna dogara ne ga ƙasar, sarkin nan saboda abincinsu. A ranar da aka shirya, Hiridus ya sa kayansa na mulki, ya zauna a kujerar mulki, ya yi musu jawabi, da taron suka ji shi, sai suka tada murya. ku ji wannan fa suna cewa muryar wani Allah ne ba ta mutum ba nan take sai wani mala'ikan Ubangiji ya buge shi don bai ɗaukaka Allah ba sai tsusosi suka yi ta cinsa har ya mutu karmar Allah kuwa ta yi ta ci gaba tana ta yaɗuwa sai Barnaba da Shawulu suka dawo daga Urshalima. bayan sun cika aikin da aka ba su su yi, suka kuma zo da Yohana wanda ake ce da shi Markus.